ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قواريرا kuma masu hidima suna kewaya su da mazubai na azurfa da kofunanta waɗanda launinsu yake garai-garai yayin da suke so su sha wani abin sha